to bismillahir rahmanir rahim faslun mai askari ya ce rabewa nikahu shigari haka ne? Ah, ah, mun yi wa kada hillu ha in ba ha mun karanta wata saduku ma bil yuhillu ha la ha kamar mun karanta wannan faslun nikahu shigari auren shigari mun yi karatu akan shi me shigari wa huwa an yuzawwija kullun eh, kullun ko dukkan su su aurar da waliyatahu abun walici min al-akhir ga dan uwa ala alla mahara akan babu sadaki wannan na da mata wannan na da mata ai yana da abin walici abin wulici dai ko ba ishi ba wannan da abin walici sai wannan ya ba wannan Allah mahara ba tare da an sa sadaki ba shi wannan mun yi shi a risala mun yi table anan ko mun ce akwai sarihu shigari akwai murakkabu shigari akwai wanne akwai akwai wajibu shigari wajibu shigari sarihu shigari murakkabu shigar mun yi karatu akan shi wannan ya gabata ya nuna to auren shigari shine mutum dukkan su su ba junan su abun walitakan su ba da sadaki ba ɗaya kenan me hukuncin shi sai bai faɗa ba wal mutu'atu auren mutu'a me auren mutu'a wa huwal muwaqqatu shine aure mai lokaci sai dai ina zakan mutu'an da malaman fiqh suke magana ba shine mutu'an da ake yanzu ba su mutu'an da malaman fiqh ma suke magana au a zo ne da shaidu da waliyai da wakilai da sadaki da komi a daura aure illan shi kawai an mushi lokaci kaman mutu an da ake yanzu kaman kila kawai da namiji da mace ne suke tattauna su yanke hukunci to wannan shi ba a san shi ba in ka ji malam sun ce wal mutu'a to ba irin wannan bane in amma wannan din in haka ake yi dan ba ta baya gaba na ba in mutu'ar da ake yi nake ji ana faɗa yanzu shine za a sanar da waliye a nemi aure a sa buki a sha'ani sosai a biya sadaki da shaidu da komi amma iyaka a lafazin auren an mushi iyaka in haka ake yi to shine wannan karatun da muke yi shine mutu'a amma in ba haka ake to shi wannan ban san shi ba ba shine malamai suke magana akai ba to shi wanda aka yi bikin aka nemi auren aka biya sadakin aka yi komi da shaidu da komi shi ma malam sai ya shiru bai ce komi ba ya ce mutu'a shine wa huwal muwaqqatu sirriyatu. da auren sirri wa huwal mutawasa ala kitmanihi shine wakilai su zo waliyai su zo ango ya zo a bada sadaki amma a daura aure a shawara kada wanda ya ji daga nan kada a ji wannan aure a ko'ina sirriyatu kenan wannan hariyatu da auren hantsi wa huwal mushtaratu itiyanu ha zawjuha naharan shine mace ta sa mijin sharadi in an tura wakilai an ɗaura aure an yi sha'ani zai ce to ka'ida na 6 6 in ka zo shida na safi zuwa shida na da dare ka danganka na hariya da rana kawai ranganka nake bukatan ka a nan gidan dare na yi shida na na yi kai maza masallaci daga can kai gaba sai Allah ya kai rai kuma in gari ya waye ita ce na hariya na hudu kenan ko sai malam ya ce ba dilin ba kyau duka wala yace duka yayi eh, kware ba duka sai da ya jero su ne da wannan da wannan da wannan da wannan sai wadda kalma kwa ɗaya gama musulmi su kalma ɗaya ba ɗilin ba kyau magana ta ƙari da auren shigari da auren muta'a da auren sirriya auren ɓoye da auren hantsi duka waɗannan ba ɗilin ba kyau wa ya jibu a wai sharar ne ya a naira ko almaharu amma duka ukun in wanda aka daura mu auren ya kwanta da matan to za ba sadaki ta ci sadaki in aka yi auren shigari ta ci sadaki in aka shirya buki cikakken buki aka biya sadaki da komi aka sa mushi lokaci zama mutu'a ta ci sadaki in aka sa auren sirri ya kwanta da ita aka gane malamai suka ce ba yadda ba sai an yi shela abinda aure lokacin maza ana sa dufi ana sa dundufa a sanar da buki sha'ani ake yi gadan-gadan kai ka ce a yi ko kuma wannan ta kama maka sharaɗi amurai ka ce ni fa da daddare kada ka zo ba da rana kawai za ka zo a gane ce to ba yadda ba to sai zama har ya kwanta da ita da rana to duka waɗannan to ta ci sadaki wayas kuɗin haddu ba a haddi akan wannan ba a cewa an yi zina ba haddi wayul haƙul waladu in wannan jima'in an samu ciki to ɗan nashi ne wanda ya ɗayan kuɗin nan an gane ko? wayi sharaɗu fi nikahil hurri al'amata an sanya sharaɗi ga ditta wanda zai auri baiwa a gama tsaulil hurrati ya zama ya rasa kuɗin da zai auri ya ne wa khawful anati sannan kuma yana jin tsoron ya fada mazina ai kun ya halatta daya aure baiwa ko to amma wani sharadi sharadin shine ya zama bayi da kudi misali a ce ƴan mata idan za ka auri budurwa yanzu sai ka biya sadaki dubu hamsin shi ne sadakinta ko sai ka biya dubu ma shi sadakin budurwa sai ce a ai ga bayi nan dubu hurhudu dubu hudu ko dubu biyar biyar to kai kuma karfinka kenan dubu hudu ko dubu biyar to tunda baka da dubu ɗarin da zaka aure ya to sai ka aure ta saboda baka da shi shi malin malam ce abin nan adamu adamu tsaulil hurrati baka da kudin yan ne baka da dubu hamsin ko dubu ɗari ga waɗannan dubu biyar biyar kuma mutum na jin tsoron ya fada mazina wa islamu ha shari'i na biyu ya zama musulma ce ita wannan baiwan wa adamu shubuhati ha sannan babu shubuhan mulki shubuhati mulkin wato mulkinta mallakan mutum guda ne babu wata shubuha sannan kuma tana nan a baiwace tsantsa ba an sa mata wani sharaɗi ne ba ta kusa zama ya ba ta dai girgiza akan matsayinta na bauta ba sannan kuma ba a yi tarayya a kanta ba kalihun ratilin abdi kai kamar ma inda ya ce kaddara ya fada za ta auri bawa ya ce ta zauna ta zauna ta zama saba gide kamar da mu karanta har ta saba da gida ila ma shekarun wahayi ya kusa kama ta ta kai arba'in ta ga ta gaji zama sai aka samu wani bawa ne amma mai kuɗi shi ba ruwan shi ma dubu ɗari ko aka ce sadaki zai iya biya amma fa bawa ne to irin ita irin wancan sharaɗin shi ma shi aka sa mata ta jira ta jira ne bata samu ɗa ba sannan wannan ba wanda za ta aura ya zama musulmi ne ita ma tana jin tsoron ta faɗa ma zina da dai sauran irin waɗannan da abubuwan da aka faɗa ma aka ɗora ma ɗa lokacin zai auri baiwa wai sahu bi tamalluki ahadihima al-akhara lokacin da ɗa zai auri baiwa ayin baiwa za ta auri ɗa an ya kai za ta auru za ta auri bawa ya ko za ta auri bawa wa yufsahu ana bata auren bi tamalliki ahdihim mal akhara idan ɗaya ya mallaki ɗaya a cikin su idan ya zama wannan yin da za ta auri wannan bawan dama bawan ta ne to ya baci la wujudul hurrati tahtahu a abanda inda aka sami dama yana da wata matan ashe wannan bawan hamshaki ne ba ma ita ce ta farko ba ya taba wurin ya yanzu in ta zo za ta zauna ne ta kishi da ya to wannan ba za a bata ba ai san Allah ya ce muke mu fa in lam tukunihi kai in wan in bata ishe shi ba shi ɗan an ko karatun ya koma sama kenan ba in ɗa da aka ce ya auri baiwa saboda bai da kuɗi bai da kudin ƴaƴa ƴaƴa mata an cika musu kuɗi dubu hamsin nake dubu ɗari ko dubu ɗari da ashirin ko dubu ɗari da hamsin don ƙila da wasu sharuɗa ma da wasu rukunai duk an cika bai da shi sai ya zama baiwa zai iya aura to fa'iza lam tugunihi in ya auri ƴan in ya auri baiwan sai ba da wadatar da shi ba halala hulmazidu ya samu dama ya ƙara hmm. to dubu biyar biyar ne da dubu ashirin zai iya kwasan hudu shine malam ya ce walau ila arba'in har zuwa koda zai iya wani mata zai zuga sunan mata hudu duka shi ya tara da dubu ashirin ya ishi shi ya yi komi kuma kila zani ma guda uku za a kawo ba sai ya kawo akwatin an zaga gari da shi an tsini ba akwatin gaba ɗaya ba akasarin akwatin ana yawo da shi zai wuya ga eh, masu albarka suna masu tsinuwa na tsinuwa yanzu wannan zanin ya sa kamanshi shi tir a yi ta tir da duk a tsini ma akwatin da kayan wanda kuwa kila zani biyu zai kawo da dubu biyar ɗin shi ya auri guda ba ta ishe shi ba ya ƙara kara dubu biyar da dubu ashirin zani goma a zani takwas ya auri hudu shi kenan in budurwa ne ko ba amma fara magana ba tukun bai ma gani yana so ba tukun akwai wani kuɗi da gyawai na gani yana so yana son wahala kenan an cinye kuɗin wannan ba ce cikin lissafi wai Allah ya taimake mu wai za ta al hurrata mm, wa in ta zawaja hurrata idan mutum ɗa wa in ta zawajal hurrata idan ɗa ya auro ya ala ya zama wannan ‘yan za ta kishi ne da baiwa sabatar halki yaro to tana da zaɓi bainal fasi eh, a jahilatan alhalin bata san yana da mata baiwa ba ta san dai yana da mata ta auri mai mata ne amma bata san matan baiwa ce ba sai da ya auro ta ta zo sai ta gane ashe yan shekarun baya-baya da kuɗi abu ya rikici ya kasa auren budurwa sai auro baiwa yanzu kuma sai ta buɗe yana da kuɗin zai auro ɗaya sai tashi auro ɗaya. to kuma gidan shi bayan da matan shi uwar gidan shi ta farko amma baiwa ce ita wancan da za ta shigo gidan ba ta san wannan matan baiwa ba ce Shi ne jahilatan sabata la halka yaro to tana da zaɓi. bainal fasi wal iqamati ta ce ba ta auren ko kuma ta zauna yawwa tana da dama ta ce ita ba za ta kishi da baiwa ba in dai zai ba ya auro su zai salami baiwan ba ne to ita ba ta zauna ba tana da zaɓi saboda ya ta fi gaban ta kishi da baiwa ta wuce wannan a shara ta fi gaban nan malam ya ce la'alimatan banda inda ta sani ba ta isa ba in ta sani ta san ya ji jiki yana gwagwarmaya bai da shi ta sanye aure ta san baiwa ya aura sai da ta zo gidan suna zaune ila yau da gobe sai kishi ya taso ta ce kai ni mawa zan zauna ba a shari'a ma an ce ya fa ba ta kishi da baiwa so da ni ban yadda ba ko ka rabu da ita ko kuma ni in bar wannan gida to nan ba ta isa ba ba ta da shiyari ba ta yi taki ba saboda alimatan wai bahu hara'irar kitabiyyati an halatta masa ya auri ‘ya'ya kiristoci wa man balaga bihil maradu wanda rashin lafiya ya kai shi haddal hajari ga irin wata karatun matakin da likitoci suka ce ba a ganawa da shi muni annikah nikah to a hana shi aure fa in saha kabla fasakhi sabata in aka daura auren kafin a bata kuma sai ya warke to auren kuma yayi fa in fusiha kabla albina'i in kuma da aka ce ba a auren bayan an daura sai aka bata auren bai kwanta da ita ba dama bai da lafiya fala mahara shi nan ba za a bata ko sisi ba za a ce tunan daura aure tana da nufin rabin sadaki ba a irin wannan daurin auren ba kowane aure ne an daura shi mace ta ci rabin sadaki da an daura shi ba banda irin wannan ba ta ci ko sisi ba ko kwandala kudin shi za a lissafa mai a damai da shi daidai wa daida ta wuce wani wurin kuma fala mahara wa ba da hu amma in bai da lafiyan an hana daura auren aka daura auren aka ce a ɓata auren ba A ɓata auren ba a haka aka daga kai mishi ita tana jinyar shi har ya samu wani daman da ƙwarin da ya iya kwanciya da ita ya iya jima'i ne ta a rashin lafiya a haka to mu hufi sulusihi to kenan, auren ba za a fasa ɓata shi ba za a ɓata shi ya kwanta da ita to za a biya ta sadaki a sulusin dukiyarsa in kuma mutuwa ya yi. wala mira ta lissa hiji to shi ita wannan mata ba ta samu ko shi ba duk da ya kwanta da ita ta dai za a bata gado fa ba ta da shi falau bari almaridu lawari samina sahihi amma inda ya samu rashin lafiyar sai ya warke to da kuma gadon ya tabbata ya zama wani ciwo ne na daban sai ma ya kawo ka'ida summa kullu nikahin duk wani aure daga nan hamu soke babin da karatun da muka yi baya ga wata ka'ida duk wani aure a jama'al na ala butlanihi wanda musulmi suka hadu akan cewa wannan auren baya da kyau Falfurkatu fihi raba auren bata shi ake yi wa maktilifa fihi amma auren da wasu suka ce ya inganta wasu suka ce bi inganta ba to in an tashi bata shi fa bi talaqin to da saki ne ba da budewa ba aure ya kashi kashi biyu wajen bata shi akan bata shi bi faskin da budewa akan bata shi bi laƙin da saki in budewa ne aka yi to idan wata lalura ta sanya auren aka dawo aka yi shi to igiyan aure uku ke tsakaninsu in ko an bude auren da saki ne to in wata lalura ta sa aka dawo aka yi aure to akwai saki ne tsakaninsu an gane bambanci ko shi sa an kaji malamai sun ce a bata aure da saki a bata aure da buɗe a kada ka ɗauka ai duk bata aure ne ai duk ɗaya ne ba duk ɗaya bane duk uku ne bata aure da saki sakin na ana kirga shi zai yi wa an bata auren daga baya abin ya yiwu yanzu misali mara lafiya an ce kada daura auren kada daura aure sai aka daura auren kuma ma rashin lafiya ya kai hajjul hajari matakin da ba a ganin shi likitoci sun hana a gan shi to sai aka daura ai an yi laifi ko to malamai sun hada akan a bata shi wannan batawa za a yi ba saki ba idan da zai wanke fa sai ya zo ya aure ta misali shikenan saki uku na nan igiya aure uku na nan tsakanin amma da bitsa laƙin ne aka yi to da shikenan abu ya lalace an gane ko wannan ban bai da rigima wani ya karanta